يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ku ma'abota littafi na Yahudu da Nasara, hakika manzon mu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo muku bayan tsagaita aiko manzanni lokacin tsananin buƙatar aiko su, saboda kada ku ba da uzuri ku ce ba wani manzo da ya zo mana. yana bushara da ladar Allah kuma yana mana gargadi daga ukubarsa hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da bushadar lada daga wajen Allah da gargadi daga ukubarsa Allah mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagararsa daga cikin ikonsa akwai aiko da manzanni da cikamakinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam